يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن من جرمى a wannan rana ta goma sha shida ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin idan ba a manta ba muna cikin suratul baqara alarama sai Allah ya ce وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون wato abin nan garin madina gari ne larabawa suke zaune kuma akwai yahudawa a garin tun kamin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato yadda set of na garin madina yake akwai yahudawa su yahudawan madina ƙabilu ne guda uku akwai ƙabilar banu nazir akwai ƙabilar banu kainuka sannan akwai ƙabilar banu ƙuraiza ƙabilu guda uku su ne ƙabilu na yahudawa waɗanda suke zaune a garin madina su kuma larabawan madina manyan ƙabilu ne guda biyu akwai kabilar ausu da kabilar khazraj to amma su waɗannan kabilu na larabawa guda biyu kullun yaƙi suke da juna yahudawa kuma sun taimaka wajen ƙara ruruta wutar gaba a tsakanin waɗannan kabilu na larabawa da wannan ne ma yasa yahudawa suka samu nasarar mamaye tattalin arzikin madina a wannan lokaci saboda ne saboda ga rigima tsakanin larabawa kullum suna yaƙi yaƙi kuma yana kare tattalin arzikin ƙasa to bayan yaƙe-yaƙe kuma su yahudawa suna kasuwa sai suna ba larabawa bashi amma bashi da ruwa to ta hanyar damfarawa wato larabawa bashi na riba yana daga hanyar da yahudawa suka bi suka murƙushe larabawan madina sai ya zama da larabawa kabilar ausu da kabilar khazraj kullum fada suke da junansu to sai su wayannan kabilun larabawa guda biyu sai su kulla kawance tsakaninsu da wayannan kabilu na yahudawa wato kabilar banu quraiza sai ta kulla kawance wato da kabilar larabawa ta ausu kabilar banu da banu kainuka su kuma sai suka kulla kawance da kabilar khazraj kun ga wayannan kabilu guda biyu na yahudawa suna goyon bayan me wannan kabila ta larabawa wannan kabila ta yahudawa ita kuma tana goyon bayan kabilar aus to duk lokacin da aka zo ana yaƙi tsakanin wayannan kabilu guda biyu na larabawa to kowace kabila za ta gayyato yahudawa ƙawayenta domin su zo su taya ta sai ƙabilar wato banu ƙuraiza sai ta zo ta taimaka wa aus sai ƙabilar banu ƙainuka da ƙabilar banu nazir sai su zo su taimaka wa ƙabilar khazraj to kun ga tunda ana yakin nan larabawa da yahudawa ne nan ma larabawa da yahudawa to idan ana karawa ba yahude zai iya kashe ba yahude dan uwansa wanda yake wancan bangaren a lokacin da ake wannan yaki walhali kuma wannan doka ce a cikin attaura ba a yadda su aikata haka ba saboda Allah ya ce wa iz akhazna ku yayin da muka rike alƙawarin ku ku yahudawa cewa la tasfikuna dima'akum kada ku kuskura ku rinka zubar da jinin ku ku rinka kashe kanku da kanku Allah ya ce mun rike alkawari da ku kada ku aikata haka la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum sannan kada ku fitar da kawunan ku daga gidajen ku farfesa da kansa ne ya kunce mu Allah ya saka masa da alkhairi wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawunan ku wato daga gidajen ku summa aqarartum sannan kuka yi ikirari kuka ansa wannan alkawari da kanku wa antum ta'lamun alhali kun san wannan doka ce da Allah ya saukar tana nan a rubuce wa antum na'am wa antum tashhadun alhali kuna shaidawa cewa wannan doka ce wacce take rubuce a ina wacce take rubuce a cikin littafin ku na at-taura to ga alƙawarin da suka ɗauka wa Allah ba za su kashe junansu ba ba za su fidda junansu daga ina ba daga gidan su to gaya kuma sun zo sun ƙara taimakawa wajen raba ƙabilun larabawa su kuma sun rabu biyu kowanne na taimakawa sashi idan aka yaƙi kuma za su kashe junansu su kamo junansu a matsayin fursunonin yaƙi sannan su fidda junansu daga gidaddajinsu a matsayin ganima ga kuma alkawarin da suka riƙa da Allah maɗaukin sarki cewa ba za su aikata wannan ba kenan wannan ya nuna maka ba yahude bai taɓa yin alkawari da Allah ya cika wannan alkawarin ba idan bai wuce bai cika wa Allah alƙawari ba kuna jin zai cika wa dan adam alƙawari bai cikawa shi yasa duk alƙawarin da za a yi da Yahudawa wato Yahudawan gabas ta tsakiya da sunan zaman lafiya to magana banza ne abu ne da bai yiwa wanda bai cika wa ubangijinsa alƙawari ba bai iya cika wani alƙawari Allah ka kare mu daga sharrin Yahudawa sai Allah madaukin sarki ya ce me ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تو يا يكون سكي وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم تتنبيسوا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا نعم ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون majalisin namu ya zama majalisin farfesoshi yau Allah ya saka musu da alkhairi sai Allah madaukin sarki ce summa antum haula sannan sai ga ku ya ku waɗannan yahudawa ta tsatuluna anfusakum kuna kakkashe junanku abinda Allah ya ce muku bai yadda ku aikata ba wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sannan kuna fidda wasu sashi wasu yanki daga cikinku daga gidaddajin wanda ku fidda bangare naku daga gidaddajin su ma Allah madaukin sarki ya haramta muku bai yadda ku aikata ba ina fata an gane wannan shine wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim Allah ya ce tazaharuna alaihim sai ga ya kuna taimakon juna akan ƴan uwanku bil ismi da zunubi wal udwan da ƙetare iyaka shine zalunci sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa in ya tukun usara abun mamaki ku za ku je ku yaƙe su ku rusa gidaddajin su ku kwashe dukiyarsu a matsayin ganima ku kamo su a matsayin fursunonin yaƙi idan suka zo muku a matsayin fursunonin yaƙi kuma bayan yaƙi ya ƙare tufaduhum kuma sai ku ɗauki kuɗinku sai ku fanshe su idan an ce me yasa kuke fansar su sai ku ce a cikin attaura Allah ya ce mana duk inda muka ga an kama ba yahude a matsayin bawa mu fanshe shi mu karbo shi A, to ba a cikin attaura ne kuma aka ce kada ku yadda ku kashe ba yahude dan uwanku ba kada ku yadda ku fidda yan uwanku daga gidaddajin ku ba ita ma wannan dokar a cikin attaura take me yasa kuka yi amfani da dokar fansa amma kuka ki ku yi amfani da kuma dokar da Allah madaukin sarki ya dora muku ta cewa kada ku kashe junanku wato bayahuda idan yana so ya kullawa al'ummar duniya sharri zai iya kashe yahudawa yan uwansa da kansa da kansa zai kashe yahudawa yan uwansa domin kawai ya ga cewa ya samu damar kulla sharri akan wata al'umma lokacin da aka kirkiro kasar isra'ila yahudawa sun yi shela akan cewa kai inda bai yake a duniya ya taso ya dawo wannan ƙasa ta Isra'ila nan gaba cikin karatu da ƙarfin Allah za ku je da aka kirkiro ta da ta'addancin da aka yi akan al'umma musulmai to a lokacin da suka buƙaci cewa al'umma duka su taso su dawo wannan yanki nasu na Israel sai aka samu Yahudawa musamman mazauna Ingila wayanda sun yi ƙarfi sun yi kuɗi sun haihu sun yi ƴaƴa da jikoki da ta taɓa kunne sai suka ga ba za su iya dawowa ba da Yahudawa suna so wayannan Yahudawa su taso sai suka bari sai da aka ciko jirgin ruwa da yahudawa maza da mata da tsofaffi da yara ƙanana yahudawa suka nitsar da wannan jirgin da kansu suka halakar da yahudawan yan uwansu suka ɗora wa ƙasar ingila laifi cewa ita ta nitsar da jirgin domin kawai su sa dubba yahudan da ke zaune a ƙasar ingila ya tsani zama a cikin ƙasar ingila ya ƙaura ya ainihin dawo zuwa ƙasar isra'ila suka halakar da yahudawa yan uwansu da kansu aka ɗauka a kyamara ga mata da yara ƙanana suna kuka suna kururuwa ana dulmiyar da su a cikin ruwa cewa turawan ingila ne suka yi wannan ya sa duk bai da ke zaune a ƙasar ingila ya tsani ƙasar suka tattaro nasu ya nasu suka dawo ƙasarsu ba gano yahudawa su suka halakar da al'ummar su da kansu ba don biyan bukatar su sai bayan wajen shekaru goma a gano wannan wannan yana nuna maka bala'i nawa bala'i na bai wato shi wato sharrinsa yana da yawa shi yasa har yanzu duniya take da tuhuma take da zargi ta gagara gamsuwa akan su wane ne hakikanin waɗanda suka ruguza pentagon suka kai harin september 11 suka ruguza world trade center domin a world trade center akwai yahudawa masu yawan gaske da adadinsu yana da wahala ya lissafu amma abin mamaki ranar da aka ruguza wannan world trade center ba a samu bai hude ko da kwara ɗaya tallintal wanda ya zo aiki ba ba halakar da bai hude ko ɗaya ba ya aka yahudawa suka gane za a ruguza wannan wuri zama ba bai hude da ya zo sai sauran al'ummar duniya da suke wurin aka halaka har da 'yan najeriya a ciki kaka aka yi haka kaka aka yi bayan wannan halakarwar da aka yi shaidu da aka samu mutane da dama sun bayar na sun ji karar fashewar bama-bamai banda jiragen da suka kai hari me yasa aka ki a yadda a bincike akan wayannan shaidu yaya aka yi a ranar bushi la'anatullahi alaihi ya kai ziyara a wata makaranta wai yana tsira da yara yan firamare amma tsira da yake da yan firamare sai da yasa aka kawo talabijin domin ya rinka kallon talabijin ya ga me yake faruwa me yake tsammanin zai faru a ranar har yasa aka tanada masa talabijin shi da yazo yana fira da yara kanana suna bashi labarin akuya yaya aka yi a lokacin da aka kawo harin jirgi na farko yadda ki pentagon aka yi waya aka sanar da shi da ake ciki ya ki ya ɗauki mataki na gaugawa har sai da jirgi na biyu ya sake kawo hari anya bai san cewa jirgi na biyu shi ma yana tafi zai kawo hari ba yaya aka yi cewa hatta wato wannan kundu na jirgi mai tara information mai tara bayanai saboda wutar da jiragen suka sha ya kone amma wai abin mamaki wai an samu takardu na sirri da suka bayyana wayanda suka kai harin a cikin aljihun wani Muhammad Atta wai jirgi ya kone kundun jirgi da aka yi shi faya furbuta ba ta iya kona shi saboda bala'in zafi ya kone amma aljihun Muhammad Atta shi bai kone ba aka samu takardun sirri a ciki kaka aka haka kaka aka nuna wa mutane labarin kama hankali cewa masu kai harin wace ganin za su kai harin wai har an samu sun je wasu gidajen giya a ɗan Amerika sun sha giya kamin su je su kai harin ya za a yi mutumin da zai je jihadi ba da wasu zai sha giya yaya aka cikin sunayen da aka sanar na wayanda suka kai harin sun mutu sai ga kuma mutanen suna nan ana tsira da su a wurare da dama sai a zuwa fira da mutum a ce an ce ka mutu ya ce to dai gani in ma an ce na mutu to ni gani yaya ke wayanda sun kai hari sun mutu kuma aka samu da dama da gaskin su suna da rai anya babu wani makarkashiya da kafar angulu da sharin yahudawa a karkashi tunda al'ada su ce su halakar da kawunan su domin su biya wata bukata da suke bukata ta biya Allah madaukin sarki ka gafarta mana ya ake daga kai harin nan take kawai aka yi concluding aka dora zargin kai harin akan wasu daga cikin musulmai kuma wayanda aka ɗora wa zargin aka ki a basu su kare kawunan su jaridu da suka fira da su musamman wasu daga cikin jaridun ƙasar pakistan da yaren urdu don me aka ki a yadda wata jarida a cikin jaridun duniya aka ki a yadda ta fassara wannan fira zuwa harshen turanci a yada shi duniya ta ji su wayanda ake zargi me suka faɗa akan abin da ya faru wannan ya nuna akwai sharrin yahudawa da makirci su ko babu a ciki ga ƙur'ani ya tabbatar mana suna kashe kawunansu da kansu saboda biyan wata bukata tasu shi yasa Allah maɗaukin sarki yace wato to kun ce fanso da kuke yi wannan Allah ne yace ku yi akwai a rubuce a taura to kashe ƴan uwanku da kuka yi babu a rubuce a tauran cewa kada ku aikata sai Allah yace afatu'minuna bi ba'dil kitabi yanzu za ku rinka imani ne da sashen littafi wa takfuruna bi ba'din amma ku kafirce wa sashen littafin kun yarda da ayar da tace ku fanshi bai hude in an kama shi amma ba ku yarda da ayar da tace kada ku kashe bai hude yan uwanku ba sai Allah yake ce fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum ba komai ne sakamakon wanda ya aikata haka a cikin ku ba illa khizyun fil hayati dunya face kaskanci a cikin rayuwar duniya wannan ne yasa duk inda bai hude yake a cikin kaskanci zai rayu a cikin kaskanci zai mutu yanzu ku je isra'ila duk da wannan matakan da suke ɗauka da halakar da falasɗinawa suke yi da suke yi a yanzu haka duk inda bai hude isra'ila yake bai cikin kwanciyar hankali a cikin tashin hankali da bala'i ba hatsari yanzu a isra'ila kamar zaka shiga mota daga wannan anguwa zuwa wannan anguwa duk inda zaka ɗaga kafarka checking point ne saboda su karan kansu ba su yarda da kansu ba ana cikin tsoro da bala'i ko ba cikin tsoro da bala'i sannan da an dan ji wani motsi to nan take za ga ana fadawa rami ana ɗauko riga mai maganin tiya gas ana lullubawa kullum a cikin kaskanci da bala'i da tashi hankali haka rayuwarsu take shi yasa Allah ya ce me illa khizyun fil hayati dunya sai Allah madaukin sarki ya ce wa yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama kuma yuraduna ila ashaddil azab za a sake mai da su zuwa azaba mafi tsanani Allah ka ƙara la'antar Yahudawa ka ƙara haɗa su da azaba mafi tsanani Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin Allah bai kasance marafkani ba amma ta'amalu daga abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce me أولئك الذين اشتروا الحياة bil بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله ما دوke sarki yace ulaika waɗannan yahudawa wato sune allazina ishtaraw alhayata ad duniya bil akhirah sune waɗanda suka sayi rayuwar duniya da lahira suka ɗauki lahira suka bayar suka karɓi duniya wannan musanya ta ɓaci Allah ya saboda haka idan sun je lahira fala yukhaffafu anhum azab. ba za a sauƙaƙa musu azaba ba tunda suka zaɓi duniya suka bar lahira wannan yasa shi bai hude babbar damuwar shi shine ya samu duniya ba abin da ya tsala a duniya kuma shine sai ya mutu ba abin da bai so kamar me kamar mutuwa shine babban abin da bai hude bai so da akwai da zai yi ba zai mutu ba da zai yi to amma zai iya hana kan shi mutuwa bai hana kan shi mutuwa shi yasa shi dai da ko shi ya samu duniya shi bai hude ko da ko zai yi ta da ko a duniya dai kar ya mutu shi yasa ba inda suka kai yahudawa neman me neman duniya kuma ko sun samu duniyar ba za ka ga duniyar a jikinsu ba kaskanci za ka gani ibnu hajar al-asqalani a lokacin da yake alkali a kasar masar idan zai je ofis wato an san ibnu hajar al-asqalani wato shine al-hafiz a duniyar malaman hadisi idan aka ce al-hafiz aka yi shiru to ibnu hajar ne idan ba ibnu hajar ba duk al-hafiz al-hafiz da ake da su a cikin huffas na hadisi to in ka kira sunan shi sai ka in ka ce alhafiz sai ka ambaci sunan shi ba da ma ka ce alhafiz ka shiru in ba ibnu hajar kake nufi ba alhafiz sai ka faɗi wa ibnu rajab alhafiz wa ibnu kasir alhafiz wa abu zar'a alhafiz wa kowane alhafiz in ka kira sunan shi sai ka faɗi me in ka ce alhafiz sai ka ambaci sunan shi amma idan ka ce alhafiz kai shiru gum duk duniyar malaman hadisi sun yi ittifaqi ibnu hajar al-asqalani shi ake nufi wannan malamin da ya rubuta bulugul maram malamin da ya sharhin bukhari wanda ake cewa fathul bari to lokacin da yake alkali idan zai tafi kotu wato yana yin shiga ta kurjini zai sa manyan kaya sannan motar da tafi kowace tsada a lokacin ita ke hawa shine keken doki a dorawa doki keke a sa masa kujera ya zauna doki yana ja haka yake idan zai tafi da idan zai tafi ofis zai tafi kotu to a kan hanyar da yake wucewa akwai wani hude shi bai hude zayyat ne mai sai da mai ne dan black market ne to kusa dan black market ko a Najeriya ya za ga yawanci rigarsa dukun dukun inda a lokacin da yake aiki ne haka da ko ba haka bane to saboda haka shi wannan bai hude ko yaushe rigarsa dukun dukun ne to ashe da yake ga wannan malami yana wucewa abin yana kona masa zuciya ranan da ibnu hajar ya zo zai wuce sai tsaya sai tare shi ya ce ana gafarta malam dakata sai ya tsaya sai ya kalle shi ya ce kai ba malamin Allah bane ya ce ban gane ni ba malamin Allah bane ya ce inda kai malamin Allah ne to annabin ku yayi ƙarya ya ce saboda me ya ce annabin ku ya ce a duniya su sijinul mumin wa jannatul kafir ya ce duniya kurkukun mumini ne aljannar kafiri kai ka ce kai ne mumini ga ka kwaskwas a ƙoshe lafiya kalau cikin walwala ga motar hawa ga lafiya lafiya kullum kana wucewa ni kuma ka ce ni kafiri ne ga ni kullum cikin bala'i riga ta dukun dukun da ƙyar nake ce fari. to kaga cikin biyu dai ko annabi ko yayi ƙarya ko kai ba malamin Allah bane ibnu hajar sai kalli wannan bai hude yace a annabi mu bai ƙarya ba kai ne baka gane fasirar hadisin ba yace to menene fasirar hadisin yace ai da annabi yace duniya kurkukun mai imani ce kaga duk jin dadin da kaga ina yi a duniya din nan yace eh yace to in an kwatanta da abin da Allah zai bani a aljanna kamar a gidan kurkuku nake a halin yanzu yace kaga kai kuma duk baka wahalan nan da kake sha yace eh ya ce an kwatanta da bala'in da zaka haɗu da shi a jahannama to nan kaman a aljanna kake baka san bala'i ba sai ka mutu tukunna ce to fassara fassara ke da yace to jama'a mu ƙara gaba ulaika allazina ishtaraw hayata dunya bil akhirah Allah ya ce fala yakhafuhum al azab to ba za a musu sokin azaba ba idan aka sa su a cikin bala'i a lahira ba sauki kullum bala'in karuwa yake hatsarin azaban lahira kenan ta jiya ta fi ta shekaran jiya ta yau ta fi ta jiya ta gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe ta gata ta fi ta jibi ta citta ta fi ta gata ta masoro ta fi ta citta ta kimba ta fi ta masoro ta ta gargade wato kowace kullum bala'in karuwa yake bala'in baraguwa yake ba Allah ya ce wala hum yunsarun sannan kuma ba a taimaka musu ba su samu mai taimako a filin alkiyama Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki yace me ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم نعم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون الله ما دوكين سركينا yana mana magana akan يهودا yahudawa yace walaqad موسى الكتابة alkitaba mun ba annabi Musa littafi wani littafi kenan shine at-taura hakika mun ba annabi Musa wato littafi littafin at-taura Allah ya ce wa qaffaina min ba'dihi bir rusul sannan mun biyar da manzanni masu yawa bayan wucewar annabi Musa bayan annabi Musa kenan akwai wasu manzanni da aka biyo bayansa da su wannan ne yasa malamai suka ce annabawan Allah da manzanninsa ba duka ne Allah ya bamu labarin su ba sai dai ya zama wajibi da wayanda ya bamu labarin su da wayanda bai bamu labarin su ba duka mai imani da su ina fata an gane wannan shine wala ate na musa kitaba? hakika mun ba annabi musa littafi wani littafi ne shine at-taura Allah ya ce wa qaffaina min ba'dihi bir rusul sannan mun biyar da manzanni a bayan shi annabi musa sai Allah ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat sannan annabi Isa dan Maryam shi ma mun bashi wato hujjoji bayyananu wasu ne hujjoji bayyananu da Allah madaukin sarki ya ba annabi Isa alaihi salam annabi Isa dan Maryam wato hujjojin da Allah ya ba annabi Isa dan Maryam suna da yawa sune ayoyi da aka bashi waɗanda suke tabbatar da annabtakarsa daga cikin ayoyin da aka bashi masu tabbatar da annabtakarsa shine annabi isa dan maryam idan ka zo wajen shi zai iya gaya maka abin da ka ci da ya kalli cikin ka sai ya ga me ka ci sai ya ce kai eh ka ci dan wake da mai da yaji kai <laughs> zai iya gaya maka mujiza ce wannan ko ba mujiza ba ce sannan abincin ka da ka tara a sto ka zai iya gaya maka ce buhun shinkafa ka ajiye a sto zai iya gaya maka kuma abin da ka ajiye kenan sannan yana iya warkar da kuturuwan da yake da asalin bakar kuturta wacce ba ta warkewa makaho wanda aka haife shi yana makaho shi ma annabi isa dan maryam yana iya wato bude masa idanunsa da izinin allah annabi isa dan maryam ya kai ga gawa ma yana iya tada ta da izinin wa da izinin Allah madaukin sarki annabi isa dan maryam ya tada gawa a gaban wa a gaban bani isra'ila domin ya nuna musu wato ƙarfin ƙudurar Allah madaukin sarki cewa shi annabi ne na Allah to wayannan suna daga cikin hujjoji bayyananu da Allah madaukin sarki ya bawa ya ba annabi isa alaihi salam daga cikin kissoshi da malamai suka bayar kamar ibn kasir ya ba da wata kissa duk da maganganu da malamai suka yi akan isnadinta wato lokacin da bani isra'ila suka kisi imani da shi musamman yahudawa da suke raye a lokacin suka ce idan kana so mu imani da kai sai ka rayar mana da gawa annabi isa ya rayar da gawa a gabansu gawa ta yi kwana uku da mutuwa suka ce ai wannan sabon mutuwa ne wanda kwana uku da mutuwa ai wannan ba tsohon mutuwa ba ne ka da tsohon mutuwa in kana so mu yadda da kai mutuwa akwai tsohuwa akwai sabuwa ne ai man mata faqadi mat wanda ya mutu da wanda ya mutu jiya da wanda ya mutu bara menene bambancin su duka su sun yi me duka su mutu yace to wa kuke so na rayar muku sai suka ce muna so ka rayar mana da Sam ibn Nuhin alaihi salam ka rayar mana da Sam dan annabi Nuhu alaihi salam yace kun san inda kamarin sa yake suka ce na ya Allah ka tare shi ka raye da shi nan take Allah madaukin sarki ya ce kira shi zai ansa annabi Isa ya kira shi yana kiran shi kabarin ya tsage ya ansa ya fito daga cikin kabarin to amma a lokacin sai suka ga kansa ko ina ya baibaye da furfura a wannan lokaci sai suka ce ba mu yadda wannan shine sam ba annabi Isa ya ce saboda me suka ce mun karanta a tarihi sanda ya mutu ya mutu yana matashi ne ba ya mutu yana tsoho ba to yaya za a yi kuma yanzu ya tashi da furfura sai ya ce masa ya kai sam sun ce ba su yadda kai ne sam ba sanda ka mutu kana matashi ba kai furfura ba wannan furfura ina ka samo ta ya ce gaskiya suka faɗa sanda na mutu ba mutu da furfura ba yadda aka yi na samu furfurar lokacin da ka kira ni ƙasa ta tsagi na ɗauka kiyama ta tsaya ne firgitar da na shi yasa wannan furfurar ta fi so gaba da ta fa kaifa tattaquna fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al shiba ya sama take السماء منفطر به يا وانا القوري كان وعده مفعولا to wace rana ce yau ya ji alulun da shi ba ranar tashin alƙiyama saboda matsalolinta yaro karami sai gan shi da furfura a filin kiyama as-sama'u sama kuma munfatirun za ta tsage bihi saboda bala'in wannan yini sama sai take ci sai Allah ka gafarta mana wani zai ce ah, to an ce Allah yana sama to kuma an ce sama za ta keci to baka san inda Allah yake ba kenan ce maka ya kai Allah yana zaune akan wannan saman ne kamar da kake zama kan kujera ko tabarma da in ta kece sai ya faɗo wannan akwai jahilta rashin sanin Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi mi'raji da shi ina aka je da shi wa ya kira shi an je sama ta daya jibrilu ya kwankwasa aka ce wane ne mai manzon Allah sallallahu alaihi mai malaika jibril ya ce ce jibril kai da wa da Muhammad an aiko ana kiran shi yace kwarai an aiko ana neman shi aka bude wa annabi suka wuce ko hadisi bane ingantacce ko akwai musulmin da bai yarda da yi miraji da manzon Allah ba da ahlus sunna da yan bid'a babu wanda bai dada hadisin miraji ba kowa ya yarda da hadisin miraji yana cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je sama ta biyu aka bude ya wuce sama ta uku ya wuce sama ta hudu suka wuce ta biyar ta shida ta bakwai aka je sidratul muntaha annabi ya ce mu kara gaba jibril ya ce an iso iya jurisdiction ina ba isa wuce nan ba kai kadai ke da yancin wucewa Allah ya sauke ka lafiya saban bako an wuce ta ko ba wuce ta ba to to ya hujja Allah baya sama shine Allah ya ce sama za ta tsagi a miraji ba aka ba fa isa inda al'arshin ubangiji yake ba balle kursi ubangiji an wuce sama ta bakwai an wuce sidratul muntaha gaba ɗayan Allah ka gafarta mana as-sama'u munfatirun bi sama za ta kece waje sama ce za ta kece wayannan saman da muke gani sune wanda za su kece a yaushe a ranar tashin alkiyama menene muhalli shahid annabi isa alaihi salam cikin mu'jizojinsa akwai ta da matatu ko ba ta da matatu? akwai tada matattu a ciki shine wa ayyada lahu wato shine wato wa ataina isa na maryam al bayyinat sai Allah madaukin sarki ya ce wa ayyada lahu bi ruhil qudus sannan mun karfafa annabi isa dan maryam da ruhi mai tsarki da me ruhul qudus ruhi mai tsarki menene ruhi mai tsarki wanda aka karfafa annabi isa dan maryam da shi idan ka karanta ayoyin alqur'ani mai girma ayoyi da yawa sun tabbatar da Allah ya karfafa annabi Isa da wa da ruhu mai tsarki a can cikin abin na suratul ma'ida Allah rama in ka kusa ka je bakin boda iz qala Allah ya Isa ibn Maryama اذكر نعمتي عليك وانا والدتك ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المعاد عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس يا عيسى الله يتي ka ambaci wato Allah yayin da Allah madaukin sarki ya ce ya kai Isa dan Maryam ka tuna ni'imar da na maka da ni'imar da na yi wa mahaifiyarka iz ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na karfafa ka da ruhul qudus kenan wannan ya nuna an karfafa annabi Isa dan Maryam da wa da ruhul qudus malamai sun yi maganganu da yawa akan menene ruhul qudus amma magana ingantacciya wacce nassosin alqur'ani suka goyi bayanta ruhul qudus shine ne shine mala'ika jibril alaihi salam Allah ya karfafa annabi Isa da mala'ika jibril duk inda annabi Isa zai tafi mala'ika jibril yana tare da shi duk inda annabi Isa zai tafi wato mala'ika jibril yana tare da shi annabi Isa ya yi rayuwa mai wahala saboda ya haɗu da baƙaƙen azzalumai yahudawa duk inda yake suna neman su kashe shi shi yasa annabi Isa ɗan Maryam har ya bar duniya bai samu gida nashi na kanshi inda ya zauna ba yawo yake je nan garin Abishi za a kashe shi ya kaura ya bar garin ya koma nan Abishi za a kashe shi ya rasa inda zai shiga a duniyar nan neman sa yahudawa suke za su kashe shi yana cikin annabawa da su ta girmama a wajen Allah saboda azabtar da su da akai akwai lokacin da annabi isa dan maryam ya rasa inda zai shiga ya shiga daji ya hau dutse aka kece da ruwa ya rasa inda zai sa kansa ruwa na duka ya samu kogon dutse ya shiga ya shiga cikin kogon dutsen ya fake ruwa sai ga wani katon maciji kuma ya fasa kai ya tinkaro shi a cikin kogon dutse dole ya fito waje a lokacin ya ce ya rab laqad awaita kullu makhluqin wa taraktani bi ghairi mawa. ya Allah ka ba kowa inda zai fake ni baka bani inda zan tsuguna ba Allah ya ce yi hakuri kai inda zaka tsuguna yana aljanna eh kai yi hakuri nan gurin tamfarare ne a gama tamfarare a dawo to saboda Allah ya kwantar wa Annabi Isa dan Maryam sai ya hada shi da wa da Ruhul Qudus me yasa muka ce ruhul qudus shine malaika jibril saboda Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin wa innahu latanzilu rabbil alamin wa ya sauko da shi nazala bihi ruhul amin Allah ya ce lalle shi wannan qur'ani saukakke ne daga ubangijin talikai amma wa aka ba qur'ani ya kawo annabi sai Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ruhul amin mala'ika jibril kenan ruhul amin shine wanda ya sauko da qur'ani gaba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai kawo annabi qur'ani mala'ika jibril kenan wane ne ruhul amin mala'ika jibril wanda ce to ai ruhul amin aka ce ba ruhul qudusi ba to je ka cikin suratul nahl ba su mai ruhul qudusin karara domin a je karara kun da zalani ruhul qudusi min rabbika bil haqi قل نزله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين الله يتفدى musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye ya saukar da alqur'ani ruhul qudus ruhul qudus ne ya saukar da shi min rabbika daga daga wajen ubangijinka bil haqqi da gaskiya Ke wane ne ya sauko da alqur'ani mai girma mala'ika jibril Ke wane ne ruhul qudus mala'ika jibril da nasi ne da nasi ne alqur'ani mai girma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka daga ciki akwai hadisin Hassan ibn Thabit manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zuwa hadisin Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an sa wa Hassan ibn Thabit minbari a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan ya zauna akan mimbarin yana rera waƙoƙi na yin raddi ga kafirai da suka yi suka ga addini su ne 'yan jaridan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka soki musulunci su ake mai da ansa 'yan jarida su ke mai da ansa su wane ne 'yan jaridan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mawaka wa'anda suka yi waƙo su ne mawaka su ne masu 'yan jarida mawakin ya faɗi magana a waƙa a zamanin larabawan jahiliya to nan take zaka ji magana ta cika duniyar larabawa gaba ɗayanta abinda suka yaba ya yabu abinda suka kushe sa ya baci abinda suka gyara suka masa suka masa kyale kyale duk muninsa sai yayi kyau haka yan jarida suke yanzu ko ba haka suke ba abinda yan jarida media suka gyara ya gyaru ko bai gyaru ba abinda suka bata da tsiya tsiya sai abin ya zama yayi muni ko ba sai yayi muni ba to wa'annan sune yan jaridan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani mawaki ya yi waƙoƙi iya soki annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tashi ka mai da ansa a lokacin da annabi ya ce wa Hassan tashi ka mai da ansa sai ya ce masa qum wa ruhul qudus ma'aka tashi ka musu raddi mala'ika jibril ma yana tare da kai a lokacin da kake wannan raddi nan take Hassan ibn Sabit sai ya tashi ni ya waka ya rera baitittika ya kushe arna ya yaba annabi ya gyara musulunci ya kushe kafirci yace adimna khailana in lam tarawha tusiru naqa maw'idu halkida'u يبارين الأسنة مسجيات على أكتافها أصل الزماء تزل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء فإما تعرضوا أن أحمرنا وكان الفتح وانكشف القطاع وإلا فاصبروا لجلاد يوم يئذ الله فيه من يشاء فجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء وقال الله قد يسرت جنة indahum humul ansaru maw'iduha liqaw me me Hassan bin sabir a cike yake cewa fa jibrilu aminullahi fina mala'ika jibril amintaccen ubangiji tare da su yake a cikin mu yake tare da mu yake injiwa in ji Hassan ibn sabir yace wa ruhul qudusi laysa lahu khafa'u wa nana ruhul qudusi fa jibrilu aminullahi fina wa ruhul qudusi wa nana ruhul qudusi jibril alaihi salam wannan yana daga abinda malamai suka kafa hujja da shi cewa ya halatta ka yi wa ka yi ta begen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halatta kai waka ka yaba annabi kayi wa annabi kirari ina fata an fahimci wannan kayi wa annabi jinjina ka faɗi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajojinsa ya halatta kai amma da sharaɗi menene sharaɗin kada a samu kalmomi na shirka a ciki kada a samu ka ɗebo kalmomi na shirka ka sa su ka ɗauki matsayin Allah ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsayin da Allah bai ɗauka ya ba annabi Muhammad ba idan kai wannan ba gwaninta kai wa annabi ba kai annabi ya ɗauke ka mai ganganci ne mai rashin kunya da shishigi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin ya bar duniya ya yi kashedi ya ce na taɗa runi kama a tsaratin nasarar masihar na maryam kar ku yadda ku wuce gona da iri wajen zuga ni da yi mun kirari kamar yadda kiristoci suka yi wa annabi isa ɗan maryam inna ma ana abdun faƙulu nahi wa rasuluhu ni bawa ne duk kirarin da za ku yi mun ku ce mun bawan Allah manzan Allah ba kirarin da za ka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce masa wa bawan Allah manzan Allah shi yasa za ka ga a ashraful muqamat wurare mafiya daraja Allah yana kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wa da bawan shi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi wa ne abdihi a cikin wannan aya abdihi wa ne abdihi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi ga bawan shi wane ne bawan nashi mun yi sabani akwai wanda bai yadda ba to yin akwai tabarakan lazi na zalar furkana tabarakan lazi na zalar furkana ala 'abdihi liyakuna na nadhira wane ne abdihi a cikin wannan ayar subhanallazi asra bi abdihi سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وانيني باوا أنا واندا أكا إسرائي دشي وانيني عبده أسرى بعبده وانيني عبده دي wa annahu lamma qama abdullahi je ka jini wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakuna alayhi libada wa ne abdullahi a cikin wannan aya واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى نعم وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله تكذوا على رمى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان duk annabawan Allah Allah yana siffanta su da wannan siffar kai Allah ramma wani annabi dai ba bawan Allah ba annabi Dawud isbir alama ya kuluna اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود النبي سليمان وهبنا لداود ووهبنا لداود سليمان جكا النبي له ذرية من حملنا نعم معه نعم العبد إنه أواب جكا النبي له ذرية من حملنا معه ذرية من حملنا معه بخالصة ذكر الدار يا متى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار idan za ka siffanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kashe di kakai da ka wuce gona da iri an gane wannan wasu sun zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah anta sayyiduna wa sayyidina annabi ya ce musu as-sayyidullahu tabaaraka wa ta'ala wani ya zo ya ce ya rasulallah ma sha Allahu wa shi'ita in Allah ya so kai ma ka so annabi da yana kishingide ya wuri ya tashi zaune idanunsa suka ja sai ga annabi yana magana da ƙarfi yana cewa aj'altani lillahi niddan bal ma sha Allahu wahda. yace kana so ka sani na zama kishiyar Allah ne in Allah ya so shi kadai an gama. kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda a wuce gona da iri wajen masa yabo bai yadda da wannan ba kada ka yadda ka wuce gona da iri a wajen yaba shi ka shiga shirka wannan musulunci bai da shi ba annabi bai bari an masa wannan ba a rayuwar shi matsalar da aka samu shine yawanci waƙoƙin bege da wayanda aka yi da larabci da wayanda aka yi da hausa da sauran yarurruka mafiya yawa in banda kaɗan daga cikinsu akwai wayanda malamai ne suka yi amma da dama daga cikin waƙoƙi mafi yawan waƙoƙin bege da aka yi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsalar da aka samu ba malamai ke yin su ba ba su ake yin su ba ba malamai ne ke yi ba su ake yin su jahilai ne ke yi yawanci sai dai sun kware sosai wajen yaren da suka yi waƙa da shi idan aka samu ƙwararren bahaushe da ya ji Hausa ya kware ya san salo da loga ta Hausa amma fa bai karanta aƙida ba bai san siffofin annabi ba bai sha qur'ani ba bai sha sunna ba abin da ya sha hausa kawai ya sha ya koshi ya tatil kawai sai ya zauna ya ce annabi zai yi wa bege za a samu tabargaza ko ba za a samu ba suka saba wa ka'ida ko ba za a samu ba to bari na aje haka su kwado su waƙoƙin da aka yi na hausa mafi yawan waƙoƙin da ake yi na begen annabi duka yawancinsu malamai na ke yin su shehunan malaman najeriya nawa ne a cikin su suke wa annabi waƙoƙin bege su ke yi su ke yi kasancewar ba malamai ne ke yi ba shi yasa sai ka samu gaza da shirme da rudu da ta da yawa saboda ba wake yi ba ba malamai ne suke yin waƙoƙin begen ba wannan ita ce babban matsalar da waƙoƙin bege suka samu to yadda kuka ga na hautan ba malamai suka yi su ba to mafi yawan wayanda aka yi da larabcin ma da dama daga cikin su wanda da ya kware a harkar larabci kamar yadda da idan ko ga kwararre bahaushe ya zauna ya rubuta waka sai ban annabi yake amma ta bargaza yake kai wannan fa yanzu saboda tsabar ma jama'a sun kidime wai yanzu abin aka dauka kana son annabi shine ka zauna kamar shi waka ga mutum ko kadan bai yi kama da annabi duk sunnan annabi ya murkushe ba daya da yake bi amma da yawa annabi waka wai ya zama masoyi manzo shi yasa yanzu wai abin ma ya zama wai ah dakata yan wasan kwaikwayon nan yawanci ba su ne wayanda suke waƙoƙin da gina ba su bane ba tallata katar katar a cikin kasar nan mutum mai mutum yana blupin tsirara su ci tsirara sun yi zina tsirara an dace tsirara su yi zina tsirara a ɗauka a tallata wa duniya wai su ne masu begen annabi Muhammadu. Saboda kawai saboda cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. shi sa yanzu ya kawai gari akwai shatan annabi akwai tabar annabi ayan annabi akwai haruna ujin annabi akwai dan asharalan annabi akwai bob malin annabi michael jackson annabi john williams annabi shakira annabi job yanzu shi kenan akwai 50 cents na manzo akwai asha na manzo akwai tunandiyal ta manzo akwai shakira shakira shakira wannan ba rashin kunya wa annabi bane waƙar bege kawai ne wa nabi waƙar bege shi ke masoyin manzo ai da shata shine shugaban masoya manzo a Najeriya kai shata wa nabi waƙar bege ko bai ba shata yayi wa annabi waƙar bege ko bai ba wannan ya nuna shata ya fi kowa san ya fi kowa san manzon Allah ya nuna shata ya fi limamin masallacin juma'a san annabi saboda shata wa annabi waƙar bege limamin juma'a bai ba kai wallahi waƙar da shata wa annabi ta bege ta ma fi ta wa'annan daɗi ta fi ma'ana ta fi ɗanɗano ta fi tef don shi me yace na tsaya ga annabi muhammadu ko ba haka yace ba gawa ya tsaya ya ƙara da wani gawa ya tsaya ku gawa ku ka tsaya yace kowa tsaya ga annabi muhammadu bai taɗewa nan a duniya bai taɗewa gobe lahira ku dai tsaya ga annabi muhammadu gaskiya faɗa ko ba gaskiya faɗa ba wannan waka ta yi daɗi ko ba ta daɗi ba ta yi ma'ana ko ba ta yi ma'ana ba yanzu za ka kwatanta wannan waka da wanda ya zo yana domin begen ka suke gani kamar na haukace in na ji sunanka nan take sai in firgice in ka ji suna annabi cewa kai ka firgice ko ka masa salati ba ku an samu ba ba ku an samu ba idan ka ji suna annabi salati aka ce ka masa ko ka firkice da wannan waka da ta shata ta wace tafi dama dama ba malamai ne suka yi ba ko ka ji wani ya zo ya Muhammadu ka kula da ni Wasu ya dauka bai gewa annabi ba bai san a cikin baiti guda a rabin baiti ya zama dan wuta sau uku bai sani ba kalmar farko ce ne ya Muhammadu ko Allah bai ce wa annabi ya Muhammadu Allah bai cewa annabi ya Muhammad saboda ladabi da Allah ya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga bakar hannati ba inda Allah ya ce ya Muhammad in ƙarya nake ana rama wayar idan akwai ana raman da ya san ayar da ta ce ya Muhammadu a tare ne ya daga hannu mu gaishe ai akwai ana mu a sakoto in ƙarya nake gobe ba da ƙarfin Allah in ba mutu ba ina sakoto ka kawo mu inda Allah ya taba cewa annabi ya Muhammadu duk annabawa zaka ji Allah ya ce musu yawa ne banda annabi Muhammad Allah ma bai wa annabi wannan kiran ganganci da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ni sauran annabawa ne Allah yake musu irin wannan kira النبي آدم الله يتي يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة النبي موسى يتي يا موسى إني أنا ربك فقل أنا ليتا إني أنا ربك فقل النبي إبراهيم الله يتي يا إبراهيم أعرف أن هذا يا إبراهيم أعرف النبي نوح الله يتي يا نوح إحبت بسلام منا وبركاته عليك وعلى أمم من من قبل درجات أنت وعلى أمم ممن معك النبي زكريا التي يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن مريم أنت قلت للناس لي وأمي إلى حين من دون الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون النبي يحيى الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا خذ الكتاب بقوة وكاو يا محمد na'am akwai kwaba nan ko ba kwaba nan shi kuma ya dauka bege ne amma begen ya begantu me ya jawo sai ya ka kula da ni wannan kira ne da ake yi wa wanda yake da rai gashi kira ne da ake wa daga nan ne aka samu aqidan nan wai ba a yadda annabi ya mutu ba sai dai a ce annabi ya faku daga nan aka samu ta saboda sun yi wa jama'a su ƙarya cewa sukan haɗu da annabi akan hanya idan ba sun dasa mutane wannan aƙida ba za a ce to ina annabin ka ganshi to sai a ce annabin yana nan ya faku ne ba mutuwa ba yana nan yana yawo shi yasa suka haɗu da shi akan hanya wannan aƙida ciwa-ciwa daga inda aka dasa ta nan. kai ka ce ya faku mu mun ce ya mutu ka ce ƙarya ne da kai za mu yarda ko da Allah wai wane ne ya ce innaka mayitun إنك ميت وإنهم ميتون إنك كاتنا وانيني بكو أنسى منبا tana yawa ne ce to ai ka aka ce ba faɗi wane ne ba to bakin da aka faɗa karara wa ma muhammadun illa rasulun kadi kallat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalatum ala qad khalat min qablihi rusul to ya isa na taba yin wa'azi a wani gari haka ne na haka wai sai wani ya taso ya zo yana raddi ai yan izala jahilai ne wanda ya ce annabi ya mutu jahili ne ga shahidai Allah ya ce wala ta sabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun to shahidai ma Allah ya ce ba matatu bane rayayyu ne balle annabi Muhammadu kaji da Allah wani takarci da Allah ya haya tace bal ahyaun aina anan duniya ko inda rabbihim bal ahya'un aina da mu da ku akwai wanda ya sabani cikin mu cewa annabi da yayi ne a wajen sa mun yi sabani akan wannan to ban ga menene muhalli shahid da ke cikin ayar ba gaba ɗayanta wanda wannan ne za a zo kawai shi kenan a samu mutane kawai sai a tada kura to mun haska an ganka tashi daga wuri. wa ayyadnahu bi ruhil qudus sai Allah madaukin sarki ya ce afa kullama Allah ka gafarta mana za mu tsaya a rabin ayar Allah ya kai mu gobe za mu tashi daga kanta mu karasa da yadda Allah madaukakin sarki Ah assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh kai mai da microphone ga malam ina son ambata cewa kamar da malam ya ce muna da farfesoshi biyu nan tare da mu mai girma kwamishinan ma'aikata addini na jihar sokoto farfesa musa gado mai tafsir yana nan tare da mu daidai lokacin da zai ji wani aikin alkhairi da muka shirya sannan kuma shugaban jami'a aliru farfesa bakar kawoje yana nan tare da mu sannan ba abin mamaki ba ne komanda na mobile police ga yanan zaune tare da mu muhammad habib bello yana nan tare da mu ah, Allah shiga ta malam shine sa ci gaba da bayani Allah ya saka musu da alkhairi duka bai yi mamaki ba da na gansu nan dama membobinmu ne wayannan full time members <laughs> eh, farfesa mai tafsiri kwanaki mun yi inda dawo sake daidai da shi a wani taro da muka yi na kungiyar izala ta jihar katsina wani launcin da aka yi domin sayan kayan aiki da motoci da abubuwa shi wakilci mai girma gwamnan jiha daga nan zuwa wannan taro ya je sheka mana wa'azi kuma ya kai mana kuɗi muka ce to Allah ya saka da alkhairi <laughs> a jiya mun kaddamar da mun bukaci shugabanni na kungiya su kawo mana kwamiti wa'inda za su yi handilin mana matsalar ta shafi marayu mun ce muna so da karfin Allah marayu wa'inda iyayensu suka rasu da san da iyayen ke da rai suna musu kayan sallah yanzu Allah ya karɓi rayuwarsu to muna so mu ɗan rage musu zafin mutuwar mahaifansu a wannan sallah da za a yi zama ba su rinka ganin masu iyaye a cikin kayan sallah su kuma abun tausayi sai dai kallo ba jiya mun yi kira jama'a su taimaka sannan kuma mun buƙaci ƙungiya ta kafa mana kwamiti na wato mutane da ta ga sun dace inda za mu danka musu wannan amana ta tara waɗannan kayayyaki da kuma tsara yadda za a raba su zuwa ga waɗannan marayu kamar yadda na ambata marayu ba sai maraya wanda ya fito daga gidan izala ba duk maraya maraya ne duk dan musulmi da ya rasa mahaifi ina fata an fahimci wannan ya cancanci a taimaka mashi kowane maraya saboda haka duk marayan da aka samu aka tabbatar maraya ne to idan akwai a taimaka mashi iya inda ya kare kuma Allah madaukin sarki ya ga mun iya abin da zamu yi Allah ka gafarta mana na eh maraya kuma shine wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya kamin balaga balaga wani mai jarula yake cewa to kamar shi baban sa ya rasu yana ciki ko ba ciki to ba ciki <laughs> to yanzu nan ga sakatare a tsaye kawo mun takarda ta shugabanni sun zauna jiya sun tattauna sun kuma za da su za a danka wannan amanar akwai ciyaman na kwamitin amintattu dama da aka kafa wanda yake ciyaman na kwamitin gidauniyar amintattu ta kungiya ta jihar sokoto shi aka ba ciyaman na wannan kwamiti shine alhaji buda Gumi shi ne shugaban wannan kwamiti ɗin ba mu sani ba ko yana nan yana kusa akwai bukatar wannan wannan wannan dattijo ai ai tabbata ta san wane ne buda Gumi ba sai mu gane bayani ba yaya alhaji muhammadu buda Gumi ko amince da shi gaba daya dukkan ku ba jariya duk wanda ya amince da shi ya ce Allahu akbar to zaben da shugabanni suka yi jama'a dai sun amince to daga nan sai sauran membobi ne akwai alhaji bako dinawa memba kai ku ce Allahu akbar akwai malam Usman DR do liman na juba gaba daya kai a takbir wannan kwamiti yan high power committee akwai alhaji sabo yabo kai ku ce Allahu akbar wannan kwamitin ba gidauniyar marayu ba ko gidauniyar jihar Sokoto aka danka musu za su rike ta da ƙarfin Allah akwai malam Husaini A Zuru sakatare kina ga shi a kai gusa da ni eh sakataren kungiya na jiha nake magana akwai Alhaji Ishaq Jibrin ah. <laughs> wannan ku ce Alhaji Ishaq Izala za ku ce daga nan sai abubakar yan bande wanda shine sakatare na kwamitin wannan harka ta marayu dipiti wato mataimakin daraktar agaji na jiha gaba ɗaya kenan kuma ga alama mutane sun karɓa wannan kira dan mu ba mu ce a kawo shinkafa ba amma habuhunan shinkafa sun fara zuwa wannan ya nuna da ƙarfin Allah marayu ya zuwa yanzu abin da ya shigo hannu ya zuwa yanzu maganar da nake yi akwai kuɗi cash naira dubu casa'in da uku da ɗari tara da arba'in da biyar wannan na jiya kenan kuɗin da aka tara jiya wannan amount na jiya ne jiya an samu dubu casa'in da uku da ɗari tara da arba'in da biyar da turmi hudu da shadda yadi biyar wannan abin da aka samu jiya abin da bayan Allah suka kawo yau kuɗi cash naira dubu ɗari biyu da ɗari tara da saba'in kai ku saurara ba dubu ɗari biyu ba dubu ashirin da ɗari tara da tamanin to amma ku saurara ku jin da ɗari biyu za ta shigo an samu a tamfa turmi ɗaya har turmi tamanin turmi tamanin na tamfa ka samu an samu shadda yadi nawa yadi goma goma guda talatin da uku yadi biyar biyar guda tara guda takwas sai yadi biyu guda ɗaya an samu kaya ɗinkake an samu sabbiyu wato kaftan an samu